J'avais passeport avec euh, ma carte d'identité, avec extra licence, vaccination aussi. Ina ɗauke da fasfor ɗina da kati ta ƙasa da kuma takarda aihuwa da ta shaushawa. A ofishin jami'an tsaro na farko a ƙasar Mali na biya jika guda sefa aka buga tambari kan fasfor ɗina Fita Mali kuma na biya ɗari uku da na shiga cikin kasar Burkina na biya jika biyar da zan fita ƙasar Burkina na biya jika hudu da na shigo ƙasar Nijar suka rike fasfor dina na tambaya saboda mi suka ce saboda ni dan ƙasar waje ne suka ce na biya jika ashirin da biyar na ce ban amince ba can ne aka bata mini lokaci na ce musu ni dan kasar yankin sai da yawo ne suka ce su iko ne su ne ke da karfi a ofishin yan sanda na karshe a kasar mali ma na yi wannan tambaya ni ce don me kuka ce in biya kuɗi alhali ina da cikakken takardu suka ce dole ne sai na biya domin wasu sun biya a wasu kasashe ko turai ne idan kana da cikakken takardu bari ake ka wuce amma da yake a afirka ne akwai matsala. Amma a Nijar ban biya jikka 25 din ba, saboda a lokacin da shugaban jami'an 'yan sandar ya zo na gaya masa cewa ina da cikakkin takardu amma an ce sai na biya jikka 25 sai ya ce su kyale ni. ƙarshen ta dai sai ni biya jikka goma da yake sauran mutane sun yi haka tilasta ni ma na yi haka. Nan gaba idan zan koma jirgin sama zan shiga. si je veux partir maintenant, je veux maintenant voler en Uruguay. Ah, par avion mm -hmm. C'est comme ça que j'ai décidé maintenant.